A yayin wani taron manema labarai da ta kira a cibiyar kungiyar MPCR ta Nuhu Muhammadu Arzika, kungiyar sa ido da ake kira ONED ta yaba wa yanayin kwanciyar hankalin da aka gudanar da wannan zaɓe. sai dai kungiyar ta ce bayanan da ta tattaro daga sassan kasar nishar sun yi nuni da cewa zaben na 21 da 22 ga watan fabrairu ya yi fama da ɗumbin cikas masu nasaba da rashin ingantaccen tsari alhaji mustapha kadi umani na daga cikin shugabannin wannan kungiya tawon su wato jihar tawa gunduma tabaradan turin hos zaɓe 187 aka buɗe wato wani sahiki kawai jiha agadas gunduma iferwan turin hos zaɓe guda shida aka buɗe wani sahiki idan aka ɗauki jihar da magaram kun je dungas runhon zaɓe sun kai wajen hamsin waɗanda aka buɗe wani sahiki akwai runhunan zaɓe 29 waɗanda aka buɗe a gunduma tanus akwai belbeji kuma da sauransu an samu kurakurai domin mutane bassa da horo waɗannan runhunan zaɓe da aka buɗe a washe gari idan abin abi abubuwan da dokokin zaɓe suka ce ne za a iya cewa ah, sun saba wa ka'ida doka cewa ta yi idan za a kiran zaɓe wato sai an ɗauki kwana sittin ake sawa rana to kenan inda ba a yi zaɓe ba wani sahiki aka ce a je a yi zaɓe daga nan an sanda an saba ma doga. A washegarin zaben na 21 ga watan Fabrairu kungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa sun bayyana gamsuwa da yadda al'amura suka gudana a matsayin wani rahoton wucin gadi sai dai shugaban kungiyar mojen Sirashi Isa ya ce a jihar Agadez da jihar Tawa akwai kungiyoyi da yawa waɗanda ba su aika ma masu sa ido ba. to kenan kaga ba ta yiwu a ce sakamakon da muke samu da nasu ya zama ɗai tunda mu akwai mojen a ko'ina cikin jihohin nan sai zamanto su sun san gari kenan da an yi wani magudi irin yadda za su samu kenan bako ma idan ya tashi ya fito da wata kasar waje ya zo nan yana kwance otal ya zo ya faɗi abin da ya ga dama sakamakon da zai badawa da wanda mu za mu badawa saboda mutanen mu suna tare da al'umma sun san kowa sun san kowane dan siyasa sun san irin zaman da ma yan siyasa ke yi sannan kuma yare ƙanana da aka bari suka yi zaɓe kowa ya san su saboda shine yake an yi ƙazamin zaɓe sannan an yi magudi a ciki wani waje ma an yi kwace an yi sata sai mu ce wani waje an yi handama idan abin a ce ka kawo hujjoji ne kungiyar mujan ah. za ta zuwa da hujjoji akwai shaidu akwai hujjoji waɗanda za a badawa ai dan shi ne yau kiran ku kaɗai ne muka yi mu ba ku ɗanɗanon abun saboda a ƙarshe za mu hudda report a ci gaba da tattaro bayanai game da yadda zaben na kasar Nijar ya gudana wakilan kungiyar sa ido na kasa da kasa sun gana da shugabannin jam'iyyun adawa mambobin kofa a yammacin jiya domin tantauna ƙorafe-ƙorafen da 'yan hamayyar suka yi dangane da abin da suka kira yunkurin magudi da suka ɗora alhakin a kan hukumar zaɓe seni da gaman bakin jam'iyya mai mulki waɗanda tuni suka musanta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.